barakatu barkan mu da addu'a a masallacin da Lamido da ke cikin garin Yola a topic da aka ba ne magana a kansa shine hubusi ko ko mu ce wakafi idan zo na ga mutane haka na ce kuma da topic da za a raga cikin jama'a sai zo ba da wani topic na fiqh wakafi da hukunce hukuncensa amma dai da yake aikin alheri ne kuma muna fatan mu ma mu zama cikin masu yi wakafi insha Allah abin da ake kawo wakafi a shari'a musulunci shine tahbisul asli wa taslilus samar wato ka ka aje wani abu wanda zai zama ba za a kai da shi ba ba za a yi gadonsa ba da zai dawo ka ba amma abun da za a samu na amfanuwa daga wannan abun ka bar shi fi lillahi ko dai amfani addini ko ya amfani fakirai ko ɗaliban ilimi ko baki ko ya amfani masallaci ko ya amfani wani abu wanda al'umma suke amfana da shi wannan shi ake cewa wato ainihin wakafi misali kamar ka ba da wani gida fi sabilillah ka ce fakirai su zauna ko kuma a ba da hayan sa kudin hayan a dinga ba wa marayu ana daukan tawainiyan su wajen karatun su da tufafin su da ci da shan su wannan al'amari yana da muhimmanci kai da gaske kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi Sallam sun yi shi kuma sun ba shi muhimmanci kuma dukkan malamai sun yi ijima'i cewa wannan aikin alkhairi ne babba wanda ake buƙatar musulmi in yana da hali ya yi irin wannan kafin ya bar duniya saboda aiki ne wanda idan ka yi shi ladansa baya yankewa a nan duniya za a ci gaba da amfani da shi ana baka ladan kuma ko bayan ka mutu ma ladan zai dinga samun ka matuƙar ana amfani da wannan sawa'un masallaci ka gina ko makaranta ko gida ko makamancin wannan sai ina umar radiyallahu anhu lokacin da aka je yakin haibar ya ka ba shi wata ganima na gona da gonar babba ce sai ya samu manzon Allah ta sama ya Rasulallah na samu wata gona a haibar ko fili kiman taba samun dukiya mai tsada irin wannan ba yanzu ka bani shawari ya zan yi da wannan gonar sai manzo Allah ta zama yake ce masa in shi ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha idan ka ga dama ka bare asalin gonan ya zama tana nan ana amfani da ita amma amfanuwan ya zama fi sabilillah ka ba da shi kowa ya zo ya noman sa fi sabilillah ko ya zo ya zauna fi sabilillah ko a ba da hayan gonan a dinga ba da kuɗi ana amfani da shi fi sabilillah idan kana so ka yi wannan ya sai na umar ya ce to ni hakan zan yi sau da aka sai zo ya rarraba ta ya ba da gonan wato ainihin ga wakafi wato ya yi sadaka da abun da ake samu a gonan kuma ya ce ba za a sai da ita ba ba za a yi gadon ta ba kuma ba za a ba wani ita ba wannan shine ma'anan wato ainihin hubuti wato kamar masallaci idan mutum ya gina masallaci ya gina shi fi sabilillah ba don ya samu wata fa'ida ta duniya ba sai dai don ya samu lada to wannan ladan in lokacin da ake amfani da masallacin ubangiji ta ala zai bashi wannan ladan ko yana raye ko baya raye yanzu wannan masallaci da muke karatu a cikin ta yanzu nan ana ba wanda ya gina shi ladan idan jama'a da yawa ne suka gina dukkaninsu suna samun wannan ladan kuma har a daina amfani da masallacin. saboda haka wannan shi ake cewa wato ainihin wakafi wato ka assasa wani kamfani ne na samun dada wanda zai saka darajar ka a lahira ko kana duniya ko ka duniya yasa zo a hadisi ingantacce hadisi imam muslim wanda maza su ake cewa idan mata insano insanu in qada amaluhu illa min salatin idan mutum ya rasu duk ayyukansa sun yanke sai guda uku sadaka jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw amalin salihin yad'u sadaka mai gudana wato shine abin da kabari ana amfani da shi fi sabilillah wanda baya yankewa ko ta makaranta ta islamiyya ko ta alqur'ani wanda ake karatu wato ainihin a cikinta ko kuma ya zamana masallaci ne da ake sallah kuma ake karatu a ciki ko ta idiya ta haka ko bohu wanda za a dinga amfani da ruwa ana ɗiban ruwa kai kuma kana ɗiban lada ko wani abu wanda yake al'umma suke buƙatarsa don amfanin yau da gobe sai ka zo ka shi ka ajiye shi ka a dinga amfani da shi yau da gobe din ka taimaka musu da don kai haka ladan da zai yanke maka ba shi ne sadaka jariya ta ko qur'ani ne ka zo ka ajiye a masallaci sun zama wakafi za a dinka ainihin wato karanta su ko darduma da kaje a masallaci ko taburma wanda za a zo ana sallah wakafi ne za a dinga ba ka ladar duk lokacin da aka sallah sallah akan taburma har sai lokacin da taburman ta kare aka idan buta ka kawo a masallaci ka zo ka aje ko wani drum wanda ake zuba ruwa ko randa to wannan ladan yana nan yana samun ka duk lokacin da aka yi amfani da wannan har bayan mutuwanka ran da aka daina amfani da abu so da haka wani kamfani ne mutum zai yi na neman lada na samun lada wanda ladar da ba ya a kiran da wannan abun wato ya kare ya yanki su sun ya ce idan mutum ya mutu aikinsa yana yin kiwa sai irin wannan aiki ko kuma wani ilimi wato wanda ya bari ana amfana da shi ko dai ya wallafa littafi za a ci gaba da karantawa wannan lada ne zai dinga samu har ana karanta littafin ko kuma ya karantar da karatu ana aiki da shi wannan ladansa da zai yanke ba matukar ana aiki da karatu ko a yi rikodin din karatun yau a maimaita gobe a maimaita ko a ina dai aka yada ilimin to yana samun wannan ladan matukar an saurari ilimin kuma wato an yi aiki da shi sannan na uku shi ne ɗa na gari wanda zai shiga maka addu'a wato shi ɗa na gari idan ka bashi shi ma wakafi ka da aka ce wanda yake maka addu'a ana siffanta maka ɗa na gari ne ɗa na gari shine ke yi wa iyayensa addu'a to idan ka bar ɗa na gari wanda ka masa tarbiyya ka koya masa addini to duk aikin ladan da ya yi ko bayan ranka ne ana baka wannan ladan saboda da kai kai sauƙin zuwansa duniya kuma kai ne kai taba bin shi kai ka masa tarbiyya to da haka duk abin da yi ko karatun qur'ani yayi nan ba shi lada miliyan da ya kai ma za a baka kaman wannan ladan in su goma ne su kai karatun alqur'ani lada miliyan miliyan lada miliyan goma za a baka idan abin nan ah, sallah suka yi inda aka ba su lada aka za a baka haka nan in sadaka suka yi in zumunci in zikiri in karantar da ilimi suka yi ko karatunsa duk wata darajar da suka samu a addinance to kai ma kana da kaman wannan darajar saboda kai ne kai sababin zuwansa duniya amma in ba wanda kai gina shi shin wannan ba to wani daban in yi aiki a wani wuri ba za a faka ladan ba saboda ubangiji ta dace wa Allah ya lil insani illa ma ta wato dan adam bai da wani abu da za a bashi na aiki na lada sai abun da ya aikata sai ka ce to abun da dan sa yayi ya aikata shi saboda manzo sun ce inna a ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu la min kasbihi mafi daɗin abin da mutum ya ci mafi tsarkin abin da za ka ci ne abin da ka nema da kanka to yaron ka yana daga cikin abin da ka nemo da kanka ko da haka ladan da daji samu kai ma za ka samu wato ainihin wannan ladan idan muka lura wannan hadisin ya kasa wato ɓangare ya kasa abin da za ka ci ribarsa wanda ba zai yanke ba kashi uku kuma kowa da aka son sa da aka ce sadaka mai gudana ta ga bangaren mawadata kenan sai su dinga yin wakafi nan kai kuma ta nan ka shiga aljanna sai da Allah ya bawa wadata ya baka ya maka arziki sai aka ce ilimin da ake amfana da shi ga ɓangaren malamai kenan sadaka kai ko malami ka dinga karantar da littafi kana talifinsa kana koyar da shi kana wa'azi kana kiran mutane zuwa ga tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma ka bar sadaka jariya ka bar abin da ba zai iya ce ba to da ka koda ka bar duniya sai na ƙarshen shine bangaren talakawa wanda ba su da kuɗi ba su da ilimi shine ka bar ɗa na gari ka masa tarbiyya kaga kai sa kenan to da ka idan ka bar ɗa na gari kai masa tarbiyya ya ci gaba da wato riko da addininsa to za a ba shi lada za a baka lada kamar yadda aka ba shi saboda ka ga nan kuma komin talaucin ka kana iya tarbiyyar ɗanka kana iya sa shi a jiki ka koya masa addini kana sa shi a makaranta ko da baka zo mai arziki ba ko ka zo mai ilimi da zaka koya masa da kansa ba zaka sa shi a makaranta mai tarbiyya addini kana daukar nauyin sa to da kai ma kaga ba barka a baya ba kenan to da kowa da hanyar da zai shiga wato ainihin aljanna ta ita to da ka, in wannan ya gagare ka wancan bai zai gagare ka ba wancan ya gagare ka wancan bai zai gagare ka ba kar dai ka bari a barka a baya mutane suna nan suna ta gida lahiransu suna neman lahira suna gina abin da ko bayan sun mutu za su ci ribansa za su samu ladansa ko kuma kana kai ka zura ido idan kai haka ba ka yi wa kanka adalci ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana hanyoyi na samun wato ainihin lada daga cikin hadisan da suke magana akan wakafi ana kawo hadisin Abu Talha a lokacin da manzon Allah kuma aka saukar masa da lan tanalu dirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so albirru asalin kalman albirru shine da'a da'an da za ta kai ka aljanna saboda innal abrara lafi na'im masu da'a suna cikin liman aljanna ya za kai ka shiga aljanna shine ka samu wani abun da kake so sai ka ba da sadakar da kake billahi to abu talha sai ce ya rasulullah yazo je manzo sa ya ce ya rasulullah ubangiji ta ala saukar maka da alqur'ani Allah ta'ala yana cewa ba za ka samu wato aljanna ba mutum ba zai samu aljanna ba sai ya ciyar daga abun da yake so yake to ni na duba gona ta na duba dukiya ta sai naga babu wata gona da nake son ta nake alfahari da ita kamar gona ta bayraha wata lambu ne lambu ne ba gona wanda za a yi noman damuna ya wuce ba akwai bishiyoyi dibino a ciki saboda haka koyaushe ana iya samun kuɗi a gona gona ce kusa da masallacin manzala ta sama kuma shi ma yana zuwa ya sha ruwan kunan ya ci dan ne. sai ce to wannan gonan tawa ni ita na fito saboda haka sanan na kawo na ba da ita fi sabilillahi fa ba'aha haitu araka Allah ka sanya ta duk inda Allah ya nuna maka sai manzo sama ya ce bakin bakin ce cap cap zaka ka rabi wannan dukiyar wannan dukiyar ta yi riba sai amma amma araha an taj'al araha ara an taj'alha fil aqrabi ina ga ka ba uwan ka ita yawa ka wakafi ana ba ɗan uwa dan ka haka iya masa wakafi ka ware masa wani ka da jiko ka ce wannan family house din na bar shi wakafi ce in na mutu kar a riba shi gado in ne bai wuce kashi ɗaya cikin uku ba na dukiyanka shikenan sai a bar shi da ka da ka da kowa zo ya dinga mora ko ka ware wani wuri ka ce wakafi ne na yaranka a dinga ba su kuɗi kuɗin hayan ko su yi amfani da shi kowa ya zo ya zauna in yi gida nasa na kansa ya fita kanin sa ya zo ya zauna in ji ma ya gida nasa na kansa ya fita ya bar wani so da aka yi ce to ni ina ganin ka riba wa uwanka gona kuma gona ce kamfani ne so da aka zo ya ce ita ya rasu zan yi haka ya zo ya dinga riba kai a yanka maka nan gonan dibino ne ya yi ka ka je kai ta dibino ka samu kai yi ka samu jiki wannan ma a yanka masa wannan ya har ƴaƴan bakwanunsa sai da suka samu wanninsa yayunsa babbanunsa kawuninsa har ya dawo ƴaƴan babbanu yana ba so da aka yi riba ta ga makusantansa to kaga wannan ita ma wata sadaka ce jariya to ibn rushd alhambali yana cewa hubusi sunna ce tsiriya wanda manzala ta sama ya yi aiki da ita kuma musulmi sun yi aiki da ita bayan wato manzala ya yi hubusi kuma musulmi sun yi aiki da wato ainihin hubusi Hannan kuma Ibinu, jabir bin abdullah yana cewa ma alamu ahadan kana lahu malun min al-muhajirin wal ansar illa habat amanan in sadaqatin mu'abbadati la tushtara wa su tuhab wa la turas ban ga wani ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ta kuma da yake da dukiya ba ko cikin muhajirin wanda suka hijira daga Makka suka zo Madina ko kuma wa'inda aka kama madina su ne ansarawa inda wala babu wani mutum da yake dukiya face yayi hubusi wato yayi wakafi sai ya ware wani dukiyansa ko gona ko gida ko fili yace wannan na ba da shi fi sabilillahi ba za a sayar ba shi shiga gado ba kuma ba za a ba wani ba na ba shi talakawa su yi amfani da shi ko a yi aiki da shi na addini ko a gina masallaci da shi fi sabilillahi ladan nake so a wajen Allah subhanahu wataala ina sahabbai suna yin wakafi duk wanda yake da dukiya yana yi sai na mawadatan mu a gina masallaci a gina makaranta a gina gidan fakirai gidan baki kuma sai ana yin na baki ma idan an bako ya zo wanda ba da masauki sai a ce to a sauke shi a wannan a wannan wuri in ya gama zaman sa ya tafi ba ko wanda zai zo na fa shekara ɗaya shekara biyu ba wanda zai zama ma bai gida ba dan kwana uku sati sai ya zo wani bukatansa ta ce to wannan gidan wakafi ne wato in kana da arziki za ka iya guest house wanda wakafi ne sai ka ce to duk wani malami da zai zo ya yi karatu wannan masaukinsa ne duk wani taro da za a zo a yi na addini to bakin su zo ko kuma wasu fakirai da suka zo zumunci ba su da inda za su sauka su zo su sauka a wannan gida sai ka gyara shi ka yi furnitin dinsa ka sa mai gadi da ke gyara gidan yana tsaftace shi wannan shi ma wakafi ne ko bayan ka mutu ba a dinga kai maka wato ainihin wannan ladan za ka dinga samun ladan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato shi dai dan adam Allah ya masa dukiya ya kamata hankalinsa ya dawo akan cewa wani abu zai yi ne wanda zai samu aljanna da sababinsa me zan yi akwai sadaka akwai zakka akwai taimakon iyaye akwai kyautatawa iyalai akwai sadar da zumunci akwai haƙƙin makwabta akwai miskinai da suke kewaye da kai sannan kuma akwai wakafi wanda ko bayan ka tafi kuma za a dinga amfana da shi ubangiji ta ala cewa ya na amanu ya allazina ya allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun duk wanda ka imani ku ji tsoron Allah mutum ya ji nazari ya ga wani aiki ya yi wanda gobe kiyama zai ribansa wanda zai zama sababin shigansa aljanna ya zama sababin tsiransa daga wutar jahannama ka duba ka ga in ka tafi mai kabari na lada wani lada ka bari bayan ka me zai faru bayan ka in ka tafi duba ka gani ku ji tsoron Allah Allah yana kai da abin da kuke aikata idan ka baro magada dukiya mai yawa ka da wani tabbas dukiyar nan za ta amfane su ko za su zama masu kuɗi su kai ma irin ka ba tabbas domin da yawa akwai masu hali da suka bar wa 'ya'yansu da iyalinsu dukiya bayan so su yaran suka zama talakawa yake gidajen kuma ya gagare su suna nan da yawa me za ka yi ne na gatan kai wa kanka gata shi ne ka yi aikin fi sabilillahi ka gina masallatai ka gina makarantu ka gina wurare na addini da abubuwa da zai amfani al'umma na yau da gobe to kai ka bar wa iyalanka kuma daidai gwargwado to da haka ko da ma na su bai yi ba to ai kai ka naka kan yayi sannan kuma idan ya zamana Allah ya kaddara musu za su yi arziki wala ko ɗanka kaɗan ka bar musu za su yi arziki kuma kai ma kila ba ta da kai ba nema ka fara yi daga zero ka fara nema har ka zama haka wani daga dako yake fara daga tura wulbairo har yanzu yana mai kudi, wani daga talle har kan sai ke, ba gashi akan saboda ɗaukan kaya amma zai zama mai arziki ko da ka yaran ka za su iya zama masu arziki babban shine ka musu tarbiya in ba ka musu tarbiya ba ko ka bar musu dukiyan ba wani amfani da za ta musu za su almabozarantar da ita za su lalata ta a wayi gari bawan bawan ba dukiyan kuma babu tarbiya to da haka babban abin da zaka yi wa dan ƴaƴanka shine ka musu tarbiya shine babban alherin da zaka yi musu to idan ka samu wannan kuma ba sai ka basu da talaucin ba sai ka bar musu daidai gwargwado in masu arziki ne suna dan jujjuyawa kuma za su zama wato ainihin masu arziki to sannan idan an yi wakafi akwai bukatan a kula da shi a kula da wakafi a yi mazo kan rukunin wakafi shi wanda zai kula da wakafi wajibi ne ya zama mukallafi wato baligi mai hankali yaro karami kamar wata wanka fi lalata shi zai yi ko dukiyar babansa ne kai ko dukiyarsa na gado ba a baki yan tabbatar da yayi hankali ya balaga tukunna haka nan mawakaci ba a bashi kula da wato ainihin wakafi da aka sai shi hankali sannan dole ya zama adali wanda zai sarrafa wakafin nan yadda ya kamata zai dinga kula da shi kada wakafin nan yana kawo kuɗi maimakon a riba fagire din ka riba wa kansa ne da iyali kaga dole sai ya zo mai adalci mai tsoron Allah domin akwai ka'idodi da ake barwa na wakafi duk inda aka ba da ka'idan to wajibi ne a bi wannan a bi wannan ka'ida ne to da haka ya zama ko musulmi ya zama wanda zai iya sarrafa wakafin yadda ya kamata idan makaranta ne ya iya kula da makaranta in masallaci ne ya iya kula da masallaci in rijiya ne zai iya kula da ita in wani gida ne na marayu ina iya kula da su ina iya ɗaukan haya ina da amanan da zai ɗauki kuɗin hayan ya biya wa marayun kuɗin makaranta ko a auren da marayun idan sun isa aure ko makamancin wannan so da haka sai in ya kintinki a bashi zai iya rike abun zai iya sarrafawa amma ko da a ce adali ne idan bai zai iya rikewa ba to bai kamata a bashi wato kafe kula da shi ba sannan mutunci ya yi ta mai kula da wakafin nan a biya shi da abun da ake samun wakafin kudin hayan wakafin a dinga shi ma bashi wani abu a ciki gurgudun aikin da yake yi tun da ya ba da lokacinsa domin kula da wato ainihin wakafi sai rukunin wakafi rukuni na farko shine siga wato lafuzan da suke nuna wannan abu ka ba su ka ba da shi wakafi ko aikin kai nuna haka mun da sai ake farawa da siga saboda wajen hanafiya su siga ma kawai shine rukuni menene siga shine al-ijab ka ce wannan gidan nawa wakafi ne kenan daga nan in ka ba za a zo a cika raba gidan gado ko a fi da shi a raba kuɗin ba shi kenan sai a sarrafa shi a yin da kake in kan ce kuɗin haya ne za a dinga ba bayan Allah suna amfani da shi ko taimakon addini sai a yi haka idan kuma ce za a dinga zama ne fakirai su dinga zama wai da ba sa iya biyan kuɗin haya ko kuma baƙi ko gidan marayu za a mai da shi duka dai yana nan za a dinga ainihin sarrafa shi yadda wato ainihin ka faɗa ko kuma ka yi nuni zuwa ga wannan ko baka ce wakafi ba ka ce wannan gidan fa ni na bashi fi sabilillahi ne kai kila baka san ma kalman wakafi ba wannan gidan ni na bashi fi sabilillahi ko na mutu kar a sai da shi wannan gidan a barwa zuriyan wanda su dinga zama a gidan ko na mutu kar a sa a gado ko ka rubuta a rubuce wannan gidan wakafi ne ko bayan rayuwa na ko kuma a aikace aikin ka nuna haka idan ka zo kai gini sai ka ce kan masallaci ne shi kenan. ko ba ka ce mana waka ba mun san masallaci babu mai mallakan sa ubangiji shi ne kawai yake mallake da masallaci saboda haka sai a dinga sallah fi sabilillahi babu wanda za a tsare a hanya a ce zai shiga masallaci sai a ba da dubu ɗaya kafin ya yi sallah babu wannan saboda masallaci kowa ya san cewa wakafi ne na Allah ne ko a gidan da kai shi ba naka bane za ka da iko da shi ba za ka hana wani zuwa sallah ba sai dai in ɗan ta'adda ne zo zai shiga wannan kuma al'umma masallaci ma ba za su yadda ba to da aka kaga abu ne na ubangiji ta ma'ana wakafi dai kayan Allah ne idan kai kika ce wannan makaranta ne sakunan nan ajujuwa za a mai da su a dinka karantar da ya billahi wannan wurin tarurruka ne na addini wannan wajen wa'azi ne wajen sauke daki ne yan uwana su zauna a wajen ko zuriyan wani na ba su yi ta zama a wajen har mutum ya mallaki nasa to in kai wannan ma wannan shine siga na wakafi kana faɗa haka kenan bayan tare su babu wani wanda zai da kayar baya ya zo ya ce za a kai da wannan wajen don ba a kai da wakafi kai ma ba a yi ka kai da wakafi mai kari ka faɗa shi kenan sannan ba za a yi gadonsa ba kuma ba za a bawa ba za a ba wani ba a irin yanzu idan ka ce wannan wurin wakafi ne in ba masallaci ba to ka zo ka nemo lauya a yi rubutu a kawo shaidu a rubuta cewa wannan wakafi ne domin in ba haka ba to ba an samu mutu in ba sa aka yi ba za su tashi su ai wannan wurin ba wakafi bane wurin baban su ne domin ya sha faruwa masallaci ne kawai ba a rikicin sa ga masallaci ba wani wanda zai zo komai tsagerancin sa ya zo ya ce zai sai da masallaci ai na babansa ne kaza kaza ko a tashi a ko ana yin haka yana da wuya amma fa ni akwai na sani ya sai da masallaci kuma a Najeriya kasan kuma malami ko mu ce wai malami ne ya gina masallaci irin wanda kawo ya kawo dai amma shi ya gwaranci ginawa Ke sa matsala da kwamitin masallaci aka tada rikici suka ce su ba sa son su alimanci don yana kawo musu fitina a masallaci shi nan sai ce to in ba sa son sa a wannan limancin sai su ya shi masallacin sa sai suka yi ciniki da shi na masallaci suka ba shi kuɗi ya bar musu masallaci kaga wannan ba ba ba halatta kuma ya sani ba bai sani ba zuciya da kawai kaga wannan ba a yi la yuhabu wa la yushtara wa la ba a sai da shi ba ba shi kyauta kuma ba a sa mallakan Allah ne ce wakafi mallaka Allah to amma abunda da ya shafi sauran wakafi ko makaranta ne ana samu wanda daga baya bayan baban su yaro sai su ce ai wannan makaranta ta baban su ne a riba gado bayan baban su ya ce wakafi ne to maganin sa shine a rubuta a rubuta a rubuce da sa hannun lauya kana da kofi a ofishin lauyan akwai fayil ɗinka da kofi da komai to ko yaro ya tada rigima ba an mutu. sai a je a nuna takardun nan shi kina ci gaba da sarrafa wakafi in ba haka ba zai haramta maka ladan da za ka fi ka samu so da haka duk mai wadatan da irin nan abubuwan lalle zai dinga rubutawa wani wani bawan Allah da yake da irin wannan wakafi biwa na mashi shawari da dukka ka je ka yi takardu kuma ƴaƴanka su yi sainin su ne shaida su ne shaidu cewa wannan abun wakafi ne ya je haka tare da sa hannun lauya kaga in ka shi ne shaida bai ita zo ya ce ba haka wani abin da ya kamata a yi kenan saboda ba a ba a sai da shi sannan sai wanda yi wakafin mai yin wakafin shine rukuni na biyu abin dole sai an samu mai wakafi kafin a samu wato wakafi to shi mai wakafin yana da shugaba ne sai sa za mu kawo shi dole ya zama ahlan ne littabarwa a shari'ance ya yi alheri da dukiyarsa ya halatta yi kyauta da dukiyansa ko ya yi sadaka da dukiyansa to nan ne zai iya wakafi da dukiyansa kenan dole ya zama fadi ban da yaro karami yaro ne baban sai mutu ya bar masa gidaje da filaye ina nan shekara goma ko sha ɗaya kala gaba dai sai ce wannan gidan na ba da shi wakafi wancan na ba za a yadda ba don kila in ya balaga sai ai yan uwansa bakwanonsa sun cuce shi suna ta gani yana sadaka da dukiyarsa ba su taka masa bisu to da ka bi kai yayi wannan ba sai ce a ka bari tukun sai ka girma in yi ta wannan ka yi ta a ka bari tukun nan ka girma sai ya balaga za ka yaro baya wakafi kusan da wannan kada a bar maka yara marayu dukiyansu yaro ya zai ce a a dauki abin nan fili na na wuri kaza a zo miliyan goma cikin gado na aje a gina masallaci ka je ka ta aikin alheri ne ba za a hana yaro ba ana hana shi ana hana shi don bai kai yayi wannan ba muna fahimta ko ya je ya ba da ke ya ma ba bukatan gida ba ka yadda a ka bari sai ka girma shi ne ka'ida sannan na biyu ya zama mai hankali kar ya zama ma'aukaci. idan ma'aukaci ne ko ya ce ya ba da gidansa wakafi ko wani wuri nasa ko shagunansa ba za a yadda da wannan ba saboda abin san me yake faɗa saboda ba za a yadda da abin da wato yake faɗa ba sannan kuma bai zama na ɗa ba bawa ba domin bawa dukiyarsa cikin mai gidansa ne ba ta haka ne da shi da mai gidansa duk na mai gidansa da dukiyarsa na mai gidansa ne so da kan ya bari ya bada dukiyar mai gidansa ne to baya yi sannan ya zama a cikin zaɓi ba tilasta masa aka yi ba idan aka zo aka tilasta masa aka ce dole gidan da yake ciki sai ya bada shi wakafi ko gidansa na wuri kaza sai ya bada shi wakafi ko hukuma ne ta tilasta masa ko su in ta'adda to wannan ba zai zama wakafi ba ba zai zama wakafi ba saboda haka idan aka tilasta masa gida yana nan a nasa saboda rufiyar abin nan inna la tajaza an ummati fima haddasa bi anfusa ma lan tatakallam aw ta'mal ba shi nake nema ba inna la tajaza an ummati abin al-khata'u wan nisyanu masuqi alayhi inna allaha ummati! عن أمتي الخدع والنسيان وما استقروا عليه Allah ya ƙetare al'umma ta abin da suka kuskure ba zai kama da suka manta da abin da aka tilasta musu ko da ya yi ya ce ya ba da gidan wakafi fi sabilillahi in dai tilasta masa aka yi to bai bayu ba to da haka za a masa wato kayansa daga baya sannan haka nan kar ya zama mahajuri mahajuri shine wanda aka sawa takunkumi da dukiyar idan ya zama na wawa ne to ko ya balaga dama ba za a bashi ya sarrafa dukiyansa ba to da sai Allah ta ce wa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum fi kun tabbatar da wayon su kafin ku ba to da ya balaga dukiyarsa ne amma da ya balaga sai zama wawa ko ya gada ne ko meye ma yayi yanzu idan ya zo karnata dukiyar zai yi Ina mai karnan dukiya inda ake gane wawa shine ban za su yi wofi ya karnata nan ya lalata wannan ya lalata wannan to wannan ku za a bashi ba za a bar masa dukiyarsa ba za a sa masa takunkumi duk abin da zai sai da izinin waliyinsa to shi kenan sai zo ce gidansa na kaza ba da shi wa kafi sai ce a'a ba kai wannan wayo ba tukun ka bari kai wayo so da haka ya bari sai ya zama mai hankali ba wawa ba sannan sai a karba ko kuma ya zama mahajuri ne bi falasi wato an mata takunkumi bai zai amfani da dukiyarsa ba saboda waso su saboda ainihin bashi ya masa kanta bashi ya kewaye dukiyarsa kuma masu binsa bashi sun je sun kai shi kotu alkali ya ce to yanzu ya dakatar da aiki da dukiyarsa ya gida da yake ciki kawai da dan motar hawansa za a bar masa amma ba za a bar masa sauran dukiyarsa ba har sai an biya wa'inda ake bin bashi ko a yake musu bashi to shi yana cikin wannan takunkumin ake karya sarrafa dukiyarsa sai kawai sai gidansa na kaza ba da shi wakafi to bai zama wakafi ba to da dukiyarsa yanzu ba hannunsa take ba dukiyarsa tana hannun wato hukuma saboda haƙƙin wasu saboda haƙƙin wasu to sabanin mutumin da ake bin sa bashi kafin a kai shi wajen alƙali idan ana bin ka bashi miliyon ashirin ko kuma kana da gidan miliyon goma to sai ka ce wannan gidan ka ba da shi wanga fi layi. to bara a ce wakafin bijiwa saboda ai ba wai an maka takun ku fitar kai aiki da dukiyanka wani wakafin ya yi amma ka je ka nemo biliyon ashirin na wannan mutumin ka bashi za ka sai a sa ka aikin kuɗi kana yi kana biyan wannan bashi amma idan an kai ka kotu alkali ya hana ka sarrafa dukiyanka to wannan idan kai wakafin ka ba za a yi da wannan wakafin ba domin haƙƙin waɗanda suke bin ka bashi ya riga ya wato ainihin shiga to sai kuma wakafin mara lafiya idan mutum bai da lafiya rikin lafiyar da ake tsoron zai mutu to shi ma baya wakafi na abin da ya ga dawa. idan yake gidansa na kaza wakafi ne to sai a duba a gani wannan gidan ya ya wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyansa ko bai wuce ba ko bai kai ba idan ya wuce to ba za a yi zai zama wakafi ba sai a ɗabi iya abin da bai wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyansa ba in kuma bai wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa ba sai a yi ta zama ya zama wakafi domin wannan yana matsayin wasu ne idan mutum ba da lafiya rashin lafiyar da ake tsammanin zai mutu to ko kyauta yi tana matsayin wasu wasiki saboda abdullahi abunan ah, sadu bin abi waqas manzala ta suma ya je ya kai da shi ba da lafiya a makka ya je gai da shi saboda rashin lafiyarsa sai ce maza ta wala ne ina tina ina tsoron kan da mutu a makka wato ba son ya mutu a garin da ya yi hijira ya bari ya koma madina in zai rasu ma dai ya fi son ya koma madina ya rasu a can domin wancan koma ƙauransa koma sa madina ya shi daraja yana cikin muhajirun to shi gani yake in ya mutu a makka fa kamar shi kiransa ba ta cika ba shi kenan amma dai ya ji tsoron sai mutu a a makka ne har yana gaya maza sama yanzu za a tafi duka a bar ni a makka ina tsoron kada ya mutu manzala ya ce a ah, watakila a barka ma ka samu lafiya har ka amfani wasu jama'a ma ta har ka je yaƙi ma ka bugi kaburai ko daga baya ya samu lafiya ne to amma a wannan rashin lafiya ne ya rasulullahi ni mutum ne mawadaci kuma babu mai gado na sai ya ta kwaya daya to idan na bari ita kadai ta gaji duka wannan dukiyan ko a bata rabi ya mata yawa yanzu zan iya sadaukar da kashi biyu cikin uku na dukiyata in ka sa uku misali in miliyon tafi'in ne ba da miliyon sittin wato ainihin sadaka miliyon talatin kuma ta gaji rabi mazan zama ce a'a ba ka da wannan daman ya yi yawa sai ce to zan iya raba dukiya ta biyu na ba da rabi sadaka ta yi gado a cikin rabin mazan zama ce a'a ya yi yawa ya ce to zan iya kasawa uku na ba da kashi ɗaya sadaka na bar kashi biyu ga gado mazan zama ce fasulutu wa sulusu qabil kashi da cikin uku yana da yawa shi ma fa innaka agani tazara warasataka aghniya khairu min an tazarahum alati takaffafuna nas kabar mawada kabar ainihin magadanka mawadata shi yafi akan kabar su talakawa ko mutane su zo suna bara suna miƙa hannu a taimaka musu fi sabilillah amma dai bai hana shi ya ba da kashi ɗaya cikin uku ba kaga kashi ɗaya cikin uku wannan zai zama mai wasiki ne wanda zai iya amfani da shi don ya samu lada ya bada shi don ya samu lada kashi biyu kuma ita wannan yarinyar sai a sa biyu a bata rabi rabi kuma ba sauran magada sau da haka kenan idan kai wasi idan ba ka da lafiya ka ce kayi wakafin dukiyarka to sai a duba a ka idan ba ta wuce kashi ɗaya cikin uku ba a zartar da shi in ta wuce kuwa ba za a zartar ba sai a yanki iya abin da ba zai wuce kashi ɗaya cikin uku ba sai a bada wato ainihin sadakanka Yanayin duk kyautar da mutum zai yi ko ni alheri da mutum zai yi in yana rikin lafiyan da ake tsoron zai da su ya zama wasiki ba zai wuce kashi da cikin uku ba amma idan lafiyan sa kalau ko rashin lafiyan ba a tamani zai da su ko dukiyan sa ba gaba zai fi shi kenan. ba wanda zai taka masa birki ya ce ba zai yi ba zai hakan din ba saboda babu wani hakki na wani da ake hararo cewa wato ainihin sai shigo to sannan abu na gaba shine wakafin wato shugabanni su ma shugabanni suna iya wakafi daga dukiyan baitul mali a ce gwamnati da ke gina masallatai a gari ko ta yi gina rijiyoyi wanda za a amfana da su ko irin hanyoyi duka wanda ya halatta kaga hanya ma wakafi ne yayi kowa zai amfana da ita ba wannan ba wannan kafin da an sani ya halatta a dukiyar gwamnati a ɗiba a gina masallatai saboda masallaci wakafi ne kaga wani ibada ne tsaka ko makarantu na addini ka gina su fi sabilillah amma da dukiyan baitul mali ya halata kuma yanzu akwai gwamnonin mu da suke yin wannan musamman gwamnoni da zaka samu ɗari bisa ɗari musulmi ne a jihohin su kuma su suka fi yawa za ga ana ta gina masallatai ana ta gina makarantun wato ainihin addini kuma daga cikin dukiyar gwamnati a rubuta a komai cewa wannan abu an yi masallaci ne an yi masallaci ne da shi wannan halal ne kuma ko da a ce ba duka jihar musulmai ba ne ana iya yi amma kai a matsayin ka na musulmi ba za ka gina coci ba sai ka gina me sai ka gina masallatai idan zai tada kayar ba sai kai asirrace ka gina masallaci bi sabilillahi amma ba za ka gina me ba za ka gina coci ba Wanda coci wurin da ake zagin Allah ne ana cewa Allah uku to kaga baya halatta sannan akwai shurdin da shi ne wakafi in ya ga dama zai sa kuma dole a bi wannan Shi shine idan ka gina gidan nan kace wannan wakafi ne kire kawai kake so da ne to iyakacin su za a ba su zauna a ciki zuwa wani lokaci sun fito wani ma ya zauna ko kuma hayan a jini ba su in kace kuɗin hayan za a ba da shi wa wato hakirai ko a biya wa yara marayu makaranta ko a rike yara marayu wannan duka kana da wannan dama sai za ka iya gina gida ko shaguna ka ba da hayansu ka ce waɗannan shagunan wakafi ne ga makarantar islamiyya ta kaza duk hayan da ake karba sai a dinga ba islamiyya ana ba da karatu kyauta ko kuma a rage wato school fees din ya zama da yawa za a dinga barawa ba ana biyan wato ainihin malamai sai zama ana biyan malamai albashi a ciki ko ka gina gida ka ba da hayansa ka ce wannan gidan wakafi ne na masallaci kaza sai a daina bara a masallacin ko so da haka za a yi budget na masallacin na shekara kudin hayan kuma za su iya isa shikenan sai a sa account din masallaci sai zama ana bada wato ainihin ana sarrafa wannan kudin a masallaci duk abin da ya mutu a masallaci a canja fanka ne bob ne ko speaker ne ko man janareto, ko albashin da ake biyan liman da ladan da masu kula da tsaftar masallaci da sauransu duk a cikin wannan kuɗin za a dinga za a daina biya kaga wannan shi ma wani abu ne wanda mutanen mu ba su mai hankali a kansa ba za ka gina masallaci amma ba za ka gina masa abun da zai dinga kawo masa kuɗi na kula da shi ba ka bar wa mutane anguwa zo ko miskine ana bara fi sabilillahi a gama yawa a ce an samu dubu uku da ɗari biyar to ya za su yi masallaci ka gina banɗaki babu kuɗin da za a ɗauki wanda zai dinga wanke banɗaki nan sai daga tole in wani in ya zo yana shiga zai fita ya kamata a ce an ɗauki hayan wannan wasu aiki ana biyan su albashi idan mutum ya shiga ya fita kawai a je a wanke masallaci duk bayan awa ɗaya a je a wanke banɗakin masallaci masallacin maka da mashina ba haka wani kana fita wani na shiga duk bayan yan mintoci ana wankewa ana kula da shi tsaf amma galibi mu masallaci wannan nan bandakan masallatanmu za ka samu cewa dutti wani sai a yi sati wani ledoji da waye wurin tsari, ba daɗin shiga mana ya kamata ko taimako ne shi fi su billahi ma wanda ya gina bai ba da wani abu da za a dinga yi ba a dinga yi ana gyara wa inda wurare to kuma wasu kuma abin da suke yi idan an gina banɗaki guda takwas a masallaci sai a zo a kulle guda biyar sai a bude guda nawa guda uku sai a ce to ai guda in an bari duka za a lalata su sai a zo ana ta layi wani har jami ya wuce shi bai mu yi shiga banɗaki wannan ma ba dabara ba ne to an yi su dama don a yi amfani da su ne kuma an zo an kulle su bai aka yi an zo ana ta layi wani fitari kamar zai fita wanda sai yana bin layi kuma alhalin ga wani nan wanda zai ko zubar da hakan da zai iya shiga abun da ya zama wajibi shine a ɗauki masu kula da shi kawai shi kullum yana ban taki haka same shi ina bai wuce dubu ashirin za ka ba shi ba kawai yana tsaye kawai wani lokuta ne aka fi samun jama'a kamar magariba ita yana tsaye a wurin kawai da zaran wani ya shiga fita ma ya duba ko ya fulo shi bai ba shi ya fulo shi kuma ya gyara wurin wannan ma ya shiga a haka in an rufe masallaci da safe bayan asuba ya zo ya share in an yi azahar ya zo bayan la'asar ya zo amma tsakanin magariba da isha ko daga la'asar zuwa bayan isha yana tsaye a wajen yana wankewa na bangaren mata a sa mata suna yi ana biyan su to idan da za a ce akwai kuɗaɗe da aka ware wa masallacin na wani wakafi na haya wanda ake yin wannan aikin kaga da an huta da neman taimako ko kuma a ce a ba za a iya ɗaukan nauyin wurin da suke wannan wannan aikin ba wannan shine abin da ya kamata yi kada kan masallacin mu su zama abun kyama masallaci kuma a dinga kula da shi shi ma da irin wannan wato wakafi din sannan idan har wakafin ka kace ɗalibin ilimi zalla za a dinga saukewa a gidan, to iya so ne ba su ne zalla lokacin da muke madina ban san ko har yanzu akwai ba ina ga akwai har yanzu akwai gidajen da wasu suka bar fi sabilillahi ɗaliban madina kawai ake saukewa gidajen masu mata kawai su ake saukewa gidajen kawai shi ladan kawai yake so ya ba wa jami'a wa innan gidajen in wanda ya gama a zuwa sauke wannan wanda ya gama ba hostel ne na cikin makaranta ba na waje kai har wanda ba su da mata akwai inda ake sauke su to kaga akwai bukata a samu wannan zaka ga makaranta an yi ta tana bukatan hostel kuma ba mu akwai bukatar mawadata su zo su gina a ciki ko su yi su cikin ba da wakafi fi lillahi. idan ka je ka gina ajujuwa ka ce wannan kuɗin ajujuwa da ke son a gina min a makaranta ta kaza Ko iya nan ne shi ne sharaɗin ka wannan ajujuwan za a gina in ka ce masallaci masallaci in ka ce abin nan kuɗin hayan ne ba zama za a yi ba kuɗin hayan ne za a dinga ba wa makaranta ko a ba wa masallaci to abin da za a dinga yi kenan to da haka dai duk sharaɗin da mai wakafi ya yi to za a bi masa wannan shirin ko kuma bayan wasani rayuwarsa ne ba za a canja masa ba sannan idan ka sharɗanta wani abu wanda yake na haramu to ba za a yi maka ba misali sai ka waye wani gida ka ce wannan a dinga shan giya ka ba wa yan giya kyauta su zo su sha giya to wannan ba za a yi wannan ba kwace gidan za a yi sai ba ɗaliban ilimi don kace wannan gidan ka ba masu kiɗa da rawa da sharholiya da nuna tsiraici, nan ma ba za a yadda da da wannan ba kenan duk wani abu dai in na haramun ne to wannan wakafin ba ce sunansa kuma hukuma ba za ta su ainihin tale ka ba don zai haifar da yan ta'adda ne kawai a kai rukuni na uku shine wa'in da aka yi wa wakafi. wa'in da aka yi wakafin ko zai zama wani mutum ne ayyane ne ko wasu siffa ne in na ce wannan gidan wakafi ne ga zaidu da shi da zuriya sai shi kenan sai su ci gaba da zama da ƴaƴansa da jikokinsa da jikokin jikokinsa kowa wakafin ya zama fisa sabilillahi nasa in kuma tifa ne na ce fakirai to da fakiri za a iya ba in gidan ya cika sai a ce to ya cika sai in wani ya fita haka nan idan ɗaliban ilimi aka ce a bawa kuma kamancin wannan ko kuma a ba da wakafin ga wata jiha wani bangare na addini shi ne kamar bayanai da zai da a bawa masallatai ko a bawa wato ainihin makarantu ko ta kanta na addini ko wani ɗaki na taro ko makamancin wannan dinga yin karatu ko a dinga riba wa malamai masu wa'azi ko a duba wasu wanda su sun sarrafa rayuwarsu cikin hidima wa addini ne ba sa zama lokacin neman kuɗi sai a ce to a samu su albashi a cikin wannan wakafi ne abin da ka faɗa shi ne za a yi idan ka yata kai taimako na addini ubangiji ta dace wata ta'awanu alal birri wata kawa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan a taimaki mutane kan abin da yake na da'a da tsoron Allah ba abin da yake na wato ainihin saba ubangiji subhanahu wa ta'ala ba sannan wanda za a ba wa wakafi ya zama ya cancanci a bashi ba za ka ba wa kaburi alqur'ani ba sai ka bashi wakafin alqur'ani amma kafirin da ake zaman lafiya da shi zimmi wasu waliyan suka ce ana iya bashi wakafin gida ka ce ina baka ka zauna fi sabilillah to da yanzu da kafuri yana jin yunwa in ka dauko abinci ka bashi zaka samu lada tun da dabba ma in ka bata zaka samu zaka samu lada Su da haka in ka zo matikar ba kafuri ne mai yakan musulmi ba in yana yakan musulmi to ba za ka karfafa shi ba wannan to kaga amma ba za ka dauki qur'ani ka bashi ba sai masa ka bashi qur'ani wakafi zai yi da shi bai halatta mallaki qur'ani ba saboda haka wanda ya halatta ya mallaki qur'ani shine wanda zai daraja alqur'ani kuma ya karanta shi shi za ba ko musulmi ne don dan iska ne za ba shi wakafin qur'ani ba domin bayan da zai da su wani kanta ta ma zai ba za a yi ta da wannan ba saboda haka ya zama da cewa zai iya mallakan abu to ko da wani gini ne yana iya mallakan wannan abun yana iya mallakansa saboda haka duk dai wani abu na wakafi to shi ma ana iya bashi wakafi da zai dinga wato ainihin rike shi yanzu sai ka zo ka gina masallaci sai ka samu wani fili sai ka gina maka shaguna kuma shi kenan da haka ake da an huta shaguna ne an ba da hayan su su rike wato ainihin masallaci sannan kana iya yi wa 'ya'yanka wakafi da jikokinka da jikokin jikokinka duka babu matsala sannan ku kan kanku idan babanku ya rasu kuna iya ware wani abu ku ce wakafi ne ko dai kun yi wa kanku ko kun yi wa babanku misali galibi irin abin family house sun yana da wasu gidajen amma akwai akwai wani gida wanda nan ne iyayen suke zaune ba na iya barin sa ce to wannan gidan mu bar shi wakafi mana wa mahaifin mu Allah ya ba shi dana duk in magadan sun yadda shi kenan kowa yana da haƙin ya zai sauka wannan wajen duk yarinyar da aka sako daga gidan mijinta ta samu inda za ta zo ta zauna ta zama gidan mamanta ya duk wani ta zo su zauna kyauta su ma yan tsoro su wasu su zo su zauna a haka saboda haka dai gidan shi ba za a rima shi ba zai zama wato wakati in kuma wasu ba su yadda ba sun zo da a rima gidan ko ana tsoron nan gaba za a iya samun rikici a rima kowa ya samu nasa sai a ajiye babban yaya a wannan gidan kila shi zai tarbi dukkan waɗanda za su zo daga cikin wato ainihin yan uwa ko ta hidima da za a yi wato na yan uwa sannan kuna iya kuma ku ware wani wuri ku ce wannan wakafin ku ne kun ci wakafi wa kanku shi nan sai zama wakafi ne wato kamar yadda kana iya wa kanka sadaka kana iya wa kanka wakafi kana iya wa wani wanda ya rasu naka sadaka kuma kana iya masa wakafi za ka an raba gado wasu ka sun haɗa kai sun ce wannan wuri wannan kuɗaɗe bari mu gina wa babanmu masallaci wakafi shi nan kuma za a dinga kai masa ladan wannan wakafi na masallaci din wasu masu tunanin suna yin haka don za ka ga wani yana da dukiyan amma har ya bar duniya bai wani abu wanda zai kai masa lafiya ba to da haka ƴaƴansa sun ci tunanin ya kamata su kawo masa wato ainihin ɗauki sannan na hudu shine abun nan abun da ake wakafin da shi abun da ake wakafi da shi ko dai ya zama wato abu ne wanda yana nan an mallake shi ko kuma an sharɗanta ya zama abu ne wanda ana iya ganinsa kuma an mallake shi kuma ana amfana da shi saboda haka kenan kaman aqar wasu malamai ma sun takaita akan aqar kawai shine gida ana wakafin sa babu sabanin malamai shago ana wakafin sa fili ana wakafin sa gona ana wakafin sa ko ayi amfani da shi ko a bada hayan sa a dinga sarrafa kudin a wasu wurare masallaci ana wakafin sa wato abin da ba a iya kau da shi daga inda ka shi ne aka to ko kuma ya zama ba a ƙarƙin ta ne amma abin ana amfana da shi kamar me kenan kamar ƙura'anai sai ka zo ka sa ƙura'anai a masallaci sai ka sa darduma a masallaci ko ka ware wata mota ka ce wannan motan ta ɗaukan gawa ne shi kenan ba taka bane in ka mutu ba ta cikin gado duk wanda ya mutu sai a zo a ɗauki wannan gawan za a ne za a baka lada ko ka ware wata tifa kace wannan tifan wakafi ne duk inda za a gina masallaci za a ɗebo yashi kyauta za a ɗebo ƙasa kyauta za a kawo bulon kyauta ko da ka wannan wakafi ne kai ko ka waye wani doki duk wanda zai yi tafiya wani gari zai ɗauki wannan dokin ya hau ko ni babur ko mota ko ka ware wata saniya ka ce a dinga tatsar nonon ta wakafi ne a dinga sha fi lillahi, fakirai ko ɗalibai, ilimi ko baki ko makamancin wannan ko su makwabtanka duka wannan shi ma wakafi ne za a dinga baka zaɗa sai rata da zaniyan ta mutu ko ta zama ta daina wato ainihin kawo nono ɗi. so da haka abubuwa daban-daban kana iya ba da wato ainihin wakafin su ko kayan gida misali yanzu a kana da wasu na gidanka da kujeru da katifu da gadaɗe sai ka yi sababbi suka ajiye wannan a gefe duk wanda ba yi da kujeru a fadansa ko katifu to ya zo ya ɗauka ya amfani da shi zuwa wani ɗan lokaci idan ya samu ya dawo da shi in ya dawo da shi sai a sake ba wani to wannan shi ma wakafi amma abin mamaki a irin mu nan da bamu da tsari za ka yi mamaki wannan ya za ya zama wakafi don wani in ya mallake shi ya mallake shi kenan in ka ba shi sai ka tifar ta kare gadon sai ya kaskari ya kare kujerun sai sun lalace saboda mai saboda ba mu da ƙungiyoyi masu kula da wannan amma yanzu a saudiya akwai irin wannan wakafi idan ka zo ka kama hayan gida sai zama na baka da ponytails baka da kujeru baka da gadaje sai a ce to gashi an baka amma ba a yadda ka kai da su ba idan za ka canja su ka dawo da sunan in za ka sai sababbi shi gane in za ka yi mallaki kuɗin da za ka sai sabo sai ka kawo wannan wannan kuma sai a gyara su a ajiye su wani ya zo sai a bashi ko kuma kai na gidanka sun tsufa kana son ka canji kujeru da gadaje na gidanka amma baka da kuɗin canjawa to akwai da zaka ɗebi tsofaffin a matsayinka na fakiri sai ka je ka kai wa wannan ƙungiyar gida kuma sai ka karɓa ta sababbi wayannan tsofaffin kuma ta mai da su sababbi ta ajiye su wani idan ya zo shi kuma a bashi a karɓi nasa shi ma tsofaffi duka wannan akwai tsari ba abin da ba za ka yi za ka sai da duk abin da za ka yi amfani da shi yau da kullum ana iya baka aronsa ana iya baka ka yi amfani da shi shi ka gama ka kawo wani ma ya zo ya karba shi ma in ya gama ya dawo da shi wani ma ya zo ya ya zo ya karba har ne har ne dan yaki manzo suwa yace lokacin da ake cewa Khalid ba fi da zakka manzo suwa yace Khalid kuna gadon tansa to rigunan sa da yaki ma da kayan yakin sa ya ba da shi jingina ya ba da shi abun na fi sabilillah ah, hubuti fi sabilillah wa da haka wayannan sulkin ba nasa bane ya bada shi wakafi in ka zo sai ka rigan yaki da shi ka yaki in ka dawo ka aji. ka dauki takobin ka je ka yaki in ka dawo ka aji, wani ma zai dauka sai ka aji wasu cebur da diga da wulbairo da fatanya da magirbi da sungumi ka ajiye su kai ke da anguwan ku duk wanda yake buƙatar amfani da wayannan kayayyakin ya zo amma in yayi ya dawo da shi wakafi ne mai gadinka za a mayar wa in an so a tsansa a kulle duk wanda zai karɓa ce amfani da shi kaga kai wakafi nan ma abubuwa da yawa na amfani yau da kullum ko su manyan manyan tuka ne miskinai za su yi biki ba su da manyan tuka ne sai an nemo haya ko aro sai ka ajiye su kawai sai in za ku wani biki ku zo ku ɗauka ko walima ko wani abu ku je ku yi amfani da su in kun gama ku dawo sai a ajiye ko taburmai inda za a yi wanda za a shimfiɗa a yi karatu ko a yi wani abu wani taro na addini ko wani abu in an yi sai a dawo da su a addini ko wannan ana iya maka fesa. ko makamai ka ake bincika ko kafi ne idan wani wani yanki na bin suna hararin idan wani ko zuyan fadi da makami sai ka ba shi aran idan komai ya dafa sai da maka da ita ko ba zai yi wani zai yi mana in kama da lazim shi ma yana da lazim saboda haka kaga akwai irin wannan ka gaga irin wayannan ƙauyuka da ake kinnafi take zuwa ana afka musu inda suna da makamai wanda suka rike suka yi kuwa da ya akwai garuwan da yan boko haram sun kasa shigan su ai saboda mai saboda tsaro saboda haka to idan wani gari kuma aka addabe su sai su ba su auren makaman su ma su je su tsare garin su idan suka abun nan suka suka suka ci galma a kansu sai a ajiye wani kauye ma zo a kawo masa kai idan su ba su da kuɗin makaman da za su kare za su kare kansu to kaga duka wanda yana iya zama wato ainihin wakafi ko doki ko mota ko wasu abubuwa ne na amfani yau da kullum manzala sallallahu alaihi wa sallam kamar da zuwa a hadisin bukhari yace man ittaqa faratan fi sabilillah imanan billahi wa tasdiqan bi wa'dihi fa inna shab'ahu wa riyahu wa rawtahu wa bawlahu fi mikanihi yawm al-qiyamah duk wanda ya zo yayi wakatin wani dosi ya ajiye shi yake duk wanda tafiya ta kama shi ya zo ya tafiya da dokin nan in ya gama ya dawo da shi kamar ka ajiye mota waje nan sun gullan wani da iyalinsa ta tashi to ya zo ya ɗauki mota ya je sun gullan ya dawo wani yana sai kai iyalinsa a asibiti wani ma na kuda ne sai ya ja ta bubbugawa da jiddiri mafusta a samu abin da motar da za a kai iyalinsa to ga mota nan wakafi duk wanda bukata ta kama ya zo ya ɗauke ta ya je ya yi bukatansa ya dawo da ita duk wanda ya ajiye doki a matsayin wannan fi sabilillahi ko yaki zaka yi ka zo a baka in tafiya zaka ka zo a baka kana mai dole haka yana mai imani da Allah kuma ya gaskanta alƙawarin da Allah ya na bada lada in dokin ya koshi za a baka lada idan dokin ya koshi da abinci kenan za a baka lada shine shaba'u wariyahu in dokin ya koshi da ruwa za a baka lada in dokin ya yi kashi za a baka lada in dokin ya yi fitsari za a baka lada ko ne za a sake a cikin mizani na kyawun ayyukan karana a cikin so da duk motsin da za a yi da abin da ka wa wakafinsa to lada za ka samu so da ya kamata idan mutum yana da wadata ya ware wani dukiya wanda zai ajiye ta na amfanin al'umma kuma ba abin da zai rage shi da shi yanzu ka yi gidaje sun fi abin da suka fi, ka sa haya kuma ka rufe su yanzu akwai wanda zai gina gida ka gari na akwai wanda ya gina gida ya kusan goma wallahi ya rufe su ta ni labarin sa shi ya gina sai ya rufe kawai nuna ita kawai kuma gida ka rufe shi kan ba lalacewa zai ba zai lalace to ka bayar ta bi lillahi waka sai mai baka in kana kai shi ne baka bukatan haya ire su zo su zauna ko ɗaliban ilimi ko masu haddan alkur'ani nan ko duk wanda zai aure ya zo zan bashi wata uku ko shi ya zauna kafin ya samu haya duk za ga wani a maimakon wannan za an sa ranar aurensa amma saboda rashin gidan haya an daga aure to kar a daga zo ka zauna amma ka ci gaba da neman haya na baka wata uku ko wata shida cikin nan ya samu sai bar mata gidanka duk wannan abubuwa ne da in kai su za ka samu lada amma sai ka bozarantar da dukiya ko ka sayi wannan kadarar ko hatsar ka sayi wannan tana ta tara kadarorin da har ka mutu ba za ka cinye su ba ƴaƴanka ma ba za su cinye su ba amma ka kasa gina wani abu wanda zai dinga baka lada a rayuwarka ta duniya da kuma bayan bayan idan mutu idan mutum haka yayi asara ke sa jami'in abdullahi ce babu wani daga cikin sahabbai ko muhajirun ko ansar wanda yake da zuciya face yayi wakafi da zo yasa tabo ba za mu yi wakafin ba ka tona bohol a unguwar ku kai na gidanka to na sauran makwatan ku ba makwatan ka ka tona musu ku tona musu a dinga ba da ruwan ana sha fi sabilillah kuma na gidanka ma kana iya ba makwatan kaga zama wakafi kenan kana amfani da shi makwatan ka ma suna amfani da shi kawai dan kati da zaka biya na janareto ko abin da ka kati janareto ko kuma ka biya taki na nefa wanda zai famfin ne ruwan kawai shine zaka dinga yi in kai haka ita ma sadaka jariya duk wanda ya amfani da wannan ruwan sai ka samu sai ka samu lada sannan bawul kuma ruwansa ba mai karewa bane wanda da zaka ce za su karar maka da ruwa kai ko ka tona ma ka kaiwa ne ka dinga ja akan tanki ka kawai sai amfani da da ka ja nan ma sadaka ce kariya kila shi bai da fili da za a tona masa ko bai da halin tono amma zai iya obaye obayatar wanda za a dinga ja masa ruwa duka abubuwa na amfani yau da kullum kana iya yin wakafin ta gaba da shi fi sabila kuma ba abun da za ka rabu kana karɓar ka? kullum kuma ko bayan ka mutu a ci gaba da wannan aiki da wannan abun kana samun lada shine ma'ana ya ladina amanu ittaqu ya ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin ka ji tsoron Allah ka ga wani aiki kai wanda gobe za ka ci ribansa wanda gobe zai sa ka wato ka tsira daga wutar jahannama ka shiga aljanna wani tanadi da kai amma ka tanadi abubuwa da za su dinga kawo maka kuɗi wancan harkan tana kawowa wancan harkan tana kawowa kana ta lissafi amma ka manta da abin da zai kara maka tsoron Allah wa mali. يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أولى من تفرد آه ناجري بقى كذا na zama نادوا Tsoron Allah ka ya karu. ladanka na lahira yana karuwa ko ba karuwa shi ne babban abin da za ka lissafa kafin ka lissafa wacce riba ta duniya bada wata ala ya tsara mana imani da tsoron Allah Allah wata ala ya hada mu a aljanna gaba daya Allah ya albarkaci wannan masallaci da kuma makaranta wanda za a bude ko za a fara karatu sabuwar makaranta ubangiji ta Allah ya haɓaka ta Allah ya mata albarka Allah ya sa a samu ɗalibai waɗanda suke karatu na addini wanda za su amfani al'umma a ciki wanda suke jagoranta wato wannan makaranta Allah ya saka masu da alkhairi musamman shi malam Ahmad na'ibi ubangiji ta Allah ya saka masu da alkhairi da sauran yan uwa da suke taimakon sa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh